billahi sanni iya ga mazajen fama. Ibu eh, da sanya gudu uwa yar gaske ya wanke muke. Hawwa, Habiba Abdullahi sanni iya ga mazajen fama. Ibu eh, da sanya gudu uwa yar gaske ya wanke muke. Hawwa, Habiba Abdullahi. yaba murya shi ya bin baiwar waka ta da yi ta daken niyya ka ƙara salatin ka ga muhammadu ƙarshen soyayya ka sa hali da sahabbai sun dace da riko na amanar girma zama babba ganda kakan makatangar duniya ba wanda bai gane ba babba diya gun babba da babba matar babba diya mai girma share kukanmu mama gun fatima na na amarya mai kuma kishi ki gyara zamanaki. Alhaji ya hau Habibu a gaida macen kirki, a gaida katan bayi mama ki gyara zamanaki. Ayye muna murna mun samu uwar mu mai kima. Mai share kukan mu Hajji Habibu mai halin alfarma. wasu ba su ta doki ra'ayin da ake magana nasu yaban da irin naki sannan teku jinin ƙasa wai wace mai kala take sannan mali ya kewaye duniya dole ido ya kalle ki sannan dutse jinin ƙasa wai waye za ya ɗauko ki hawa habib abdullahi sannu uwar mu mai kirki kuma kin iya babbar kyauta ba wani mai fata doki kuma ba don kuɗi nake miki waka ba sai fa domin ki saboda maza jari saba kuma kimbiya biya kin wanke allanki matar habib abdullahi sannu mutum waniyar kirki mutuntawa ta kawo da bikin yarki na ga abin kirki kuma na samu alkhairi kai kuma na sha mamaki ta da labiya mama ina wata tamkar ki hajiya hawa habib abdullahi babu sa'ar ki sannu uwar zaman kin tashi dole ne binki matar alhaji habibu mutum shika dutse kashin kasa ba wani tamkar ka daga alafiya lau dole in sanyo ka ka iya ka huta kuma ba wani tamkar ka baban mu mai kima kuma mai dubin kirki kakan ajiya hafsatu dole na gashe ki wani ne in gashe ki hajiya zile dan muzo ai babu tamkar ki jaka a lafiya lau gwanja na gashe ki baba Isuku kai ma tilas na gashe ka baba Isuku ya zama dole na gwanja isan ya sunanka Ladi ke ma dole na gashe ki hajiya kulu ke ma dole gashe ki hajiya kulu dole ado gwanja na sanyo ki gaishe ka mobi ta abuja na saka sunanki hajiya jalatu ya zama dole na gaishe ki baba awwali ya zama dole na gaishe ka ya kyauta a dogon jaki gaishe ki kafin na wuce hajiya bari in saka kannanki bahin da farha kuma dole na gaishe ku mu'azzabu taka alabiya na sunyo naziru a gashe ka ba wani tamkare ka zilayi muhammed awwali na saka sunan ki jaka i love you hello dole na san ki fatima muhammed awwali a gashi yake aisha amira ya zama saki jaka i love you hello gwanja na gashi yake halima sharada dole na gashi yake na saka sunan ki dan babu tamkare ki halima ya umar ke ma dole na gashe ki kasimu kai ma tilas na sanyo ka sadiya ke ma tilas na sanyo ki da madaki na gashe ki na kuma gashe ki sanni yar mulki abdul jabbar kai ma dole na gashe ka sani sai na gaishe ki aladiyo da hadiza wani a gaishe ku gawayenki su matila sai na gaishe su a'iba mai ye dole in sanya sunanki hannatu gaishe ki sannan mutuniyar kirki buhari dole na gaishe ki amina rabi'u idan banta na gaishe ki hajiya hajiya sannu ki hajiya ba sai na gashe ku na hit ibrahim da hajiya fatima dole na gashe ku don babu tamkar ku bari in gai da 'ya'yanki bari in gaishe da 'ya'yanki na gidan kirki sadiq baba ya zama dole na gashe ka mafitar kai ma ka taso in ganka zulaiha amira na saka sunanki fatima yasmin gashe ki hukumar amurka yi matilas na gashe ka khadija a gashe ki dan na faɗi sunanki abdulrashid a tuti na saka sunanka ummi abdulrashid ke mana gashe ki kawu shado na saka sunanka zainabu a gashe ki sannan mutuniyar kirki aliyu yusuf kai ma a gashe ka tilas na gashe ka hudaifa hudaifa wai man a gashe ka dole na sanyo ka don babu tamkar ka hawa ya yi rabi tilas na gashe ki aisha sunusi na saka sunanki salamatu sunusi ke ma a gashe ki fatima ki na faɗi sunanki nana a gashe ki hawa'u a gashe ki yayan namdi kai ma gaisuwar ka mai kima dole in saka na yi bai ta gunka sarki umar abdullahi ya gashe ka taka a lau ai babu tamkar ka hawa umar abdullahi gashe ki amina ustaz ke ma dole na gashe ki ai kunci sunan kuma babu tamkar ku dole na gashe ku in yi bai ta gunka a cikin kunya na da mamanmu mu mai tsantsar samu kuma mai kishin mu kuma mai tsananin mu mai san al'amuran mu dole ne in gaishe ki hajiya hawa bi abdullahi a gaishe ki in ji adamu isa gwanja ba mutumin kirki sanan da kawayenki yayye da kannanki nan yo godiya a gurin sarki na Allah wanda ya ban dama na so har yin kulla Allah yi dubin salati wannan Abdullah Muhammadu Rasulullah dan Amina dan Amina Muhammadu Rasulullah dan Amina dan Amina alhamdulillah tamma bihamdillah